asa an an ajiye haka zai wa fuskoki masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah mu sarki ya sa rayuwar mu ta zama mai albarka Allah shiryatar da mu ya da mu bayan haka bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala da kuma yabansa tabbas wanda suka yi wannan tunani na a shirya ma wannan dan uwa namu malam Usman Alaramma a shirya masa irin wannan taro domin a ƙara ƙarfafa gwiwarsa kuma a ƙarfafa gwiwar 'yan baya su ma su yi kokari su biyo hanyar da ya biyo tabbas sun yi basira kuma sun yi tunani mai kyau Allah madafin sarki ya saka musu da alkhairi na biyu iyayensa mala ahmad modibo da kuma mahaifiyarsa su ma a ɗan takaitaccen bayanin da aka gabatar a wannan waje sun cancanci a yabe su a yi musu jinjina kuma a musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gama da duniya lafiya Allah ci gaba da rayuwarsu albarka Allah kuma ya sa iyaye da yawa su koyi da su sannan na gaba waɗanda su ma ya cancanta a yi musu godiya a kuma jinjina musu jinjina mai girma su ne malamansa tabbas sun cancanci yabo musamman irin wannan rayuwar tamu da ake ciki a yau waɗannan malamai musamman malaminsa da ya zo ya sauran yan uwa ya gabatar mana da jawabi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da baki dayansu. Allah kuma ya marayuwarsu albarka su ma 'ya'yansu da suke da su Allah madaukakin sarki ya musu baiwa irin wanda ya ma wannan ɗalibi nasu wani mai hikima yana cewa in nabna al'alimi ya kunu aliman in nabna al'alimi ya kunu aliman dan malami zai zama malami saboda me saboda itikadi kyakkyawa da kudiri mai kyau da shi wannan malamin yake da shi akan ƴaƴan wasu Allah ta'ala zai kalli zuciyarsa sai ya sa ƴaƴansa su ma ba za su zama ba su da albarka sau da ka yadda malamai suke kokarin ƴaƴan wasu su zama wasu to su ma haka Allah subhanahu ta'ala zai mai da ƴaƴansu su zama wasu da izininsa Allah ba zai walakanta su ba so da muna fatan Allah mana wannan alheri ga baki na an yi bayanai masu yawa ni abin da nake son in jawo hankalinmu a kai shi hadda alkur'ani ana ta yin ta aba mai kyau halaloli da darajoji da suka tabbata na mai mahaddacin alkur'ani suna da yawa a cikin alkur'ani Allah ya yi masu tsara littafinsa masu haddace shi masu kula da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai sahihai ya yi mana bayani akan mahimmancin haddace littafin Allah ta'ala da kuma fallon mahaddata magabata sun yi bayanai masu yawa a game da falalar mahaddatan alkur'ani da kuma falalar ita kanta haddata alkur'ani sannan malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa domin bayani akan falala da daraja da mahaddata alkur'ani suke da su da kuma ita kanta haddar alkur'anin falalar da take da ita amma a gefe guda sukan jawo hankalin mahaddata alkur'ani sukan tsoratar da su abinda bahaushe yake cewa ba ba girin girin ba taimai ba farkon ba ƙarshen mahaddacin alkur'ani a lokacin da ya haddace alkur'ani to yanzu ya zama ba kaman sauran mutane ba in an ce ya zama ba kaman sauran mutane ba ba ana nufin ya ji girman kai ba ba ana nufin ya faɗin rai ba ba ana nufin ya nuna isa ba a'a ana nufin yanzu a cikin sauran mutane shi Allah maɗaukakin sarki ya masa baiwa ta musamman wacce ya waje bai tsara wannan baiwa da Allah maɗaukakin sarki mai hikima yana cewa idan kun tafi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am in ka kasance a wata ni'ima to ka tsara wannan ni'ima fa innal ma'asi tuzilu ni'am lallai sabo na Allah madaukakin sarki yana kauda ni'ima in Allah madaukakin sarki yama mutum ni'ima to so ake ya tsara wannan ni'ima daga cikin nau'ukan manya-manyan ni'imomi da Allah ta'ala zai mabawansa shine ya haddata masa littafinsa littafin da Allah ta'ala bai saukar da wani littafi kamar sa ba kuma ya saukar da shi ga manzan da bai aiko kamar sa kuma ya aiko shi cikin al'umma ya saukar da shi a cikin al'ummar da Allah ta'ala bai halicci al'ummar ta kai ta daraja ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace antum na 70 ummatan antum khayruha wa afdaluha inda Allah ta'ala annabi sama hadisi ingantacce yace ku ne kamar ke cika adadin al'ummatai da Allah ta'ala yi niyyar halitta matakai ɗaiɗin ne har saba'in a cikin saba'in ɗin nan an tum haihuha ku duk kuka fi daraja mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wa afdaluha inda kuma ku kuka fi daraja a wurin Allah fiye da sauran al'ummatai mai hikima yana cewa lamma da Allah na bi shi bi akramin rusuli kunna afdalal ummati lokacin da Allah ta'ala ya kira annabinsa mai kiran mu zuwa ga gaskiya saboda da'ad da Allah yake ma Allah ya kira shi da akramur rusul cewa shine manzon da kowanne daraja mu kuma kunna afdalal ummati kenan mu da Allah ya zaɓan mana shi ya ba mu shi to kenan mu ma mun fi kowa wa idan sakhara ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada idan Allah ta'ala ya sauƙaƙe wasu mutane ya ba da su su zama a ƙarƙashin wani mutum mai rabo to su sun samu rabo to hadda alƙur'ani bai wace amma tsare ta tsare haddar to shi ya fi ta zama baiwa magabata suna cewa hammu sufaha'in riwaya wa hammul ulama'i addiraya wawayen mutane kullum burinsu shine su haddace abu kawai amma masu ilimi burinsu shine su kwalailece shi su san me ke cikinsa shi sa malamanmu suka ce hadda kala uku ce akwai hibzu riwaya akwai hibzu diraya sannan akwai hibzu ri'aya akwai hadda ta kawai a haddace haruffa haddace haruffa mutum ya haddace alkur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min aljinnati wan nas wannan hibzu riwaya ce akwai hibzu diraya shine sanin ilmoma da suke giwaye da alkur'ani a nan nake jawo ma hankalin malam usman da sauran mahaddata cewa ƙalubalen da ke gabansa yanzu shi ne ya tashi ya yi bincike a game da ilmoma da suke da alaƙa da alkur'ani mai girma sanin alkur'ani da haddace shi ne mahudin ilimi idan Allah ta'ala ya mutum baiwa ya haddace alkur'ani to ya sami mabuɗi ne ya zama mai ilimi shi yasa a tarihin magabata da wuya ka karanta tarihin wani daga cikin magabata face sai ya haddace alkur'ani sannan ya zama abin da ya zama ka ɗauki sahabbai muna da manya-manyan makarantu na ilimi ilimin fiqh da hadisi a cikin sahabban annabi sallama mutum ya ɗauki madarasa tubni abbas ya dauki madarasa tubni umar ya ɗauki madarasa tubni mas'udin makarantu guda uku nan dukkaninsu waɗannan huffazu ne na alƙur'ani sannan kuma kufazu ne na hadisai sannan masana fikihu kowannensu sai da ya kafa makarantar da ta girgiza duniya ta fitar da ɗalibai masana addini gwaraza amma kuma mahaddatan alƙur'ani guda biyu daga cikinsu dukkaninsu sun fifice da alƙur'anin wato ibnu mas'ud da ibnu abbas an fi saninsu da alƙur'ani fiye da komai ma ibnu abbas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma allimhu alkitaba wa faqihu fi din Allah madaukakin sarki ka sanar da shi alƙur'ani tafsirinsa shi yasa ba yadda za ka buɗe wani tafsiri daga cikin littafan tafsirai baka ga an ce qala ibn abbas ba qala ibn abbas qala ibn abbas kana iya karanta shafi guda na tafsiri at-tafsir bil ma'thur kaman na al-imam ibn abi hatim ar-razi kaman tafsirin jami'ul bayan an tawil ayatul qur'an na al-imam at-tabari wanda duk tafsirai ne da suke fassara al-qur'ani da nassi sai ka ga a shafi guda sai a faɗi abdullahi na abbas su goma annabi sama ya masa addu'a ibnu mas'ud annabi sama ya ce innaka waladun mu'allamun kai yaro ne da Allah ta'ala zai karantar da kai sannan ibnu umar radiyallahu anhu shi ma haka to dukkanin su mahaddatan alqur'ani ne sannan kuma a wajen fatawa da ba da fiqh da hadisi dukkanin su suna cikin matakin farko ibnu abbasin ittifaqan والبحر أوفاهم فتاوى وعمر وندله وزوجة الحادي الأبر جاء الإمام السيوطي سيدنا عبد الله بن عباس شيخ كوا يوم فتوى يوم فتوى أولا باب ينانون يوم فكر ابن عباس شيخ كوا يوم فتوى أتنس حبان النبي صلى الله عليه وسلم أما ما هدتن القرآن أشيكي نم هنا بقاته حفظ رواية حفظ دراية tsayawa a yi maƙur'anin hidima a karanta shi a yi bincike a fitar da gwalagwalen ilmoma da surorin da suke da alaƙa da shi fitar da hukunce-hukuncen fikihu a ciki fitar da hukunce-hukuncen kyawawan ɗabi'u da alƙur'ani ya kunsa a dai tsaya a yi ma alƙur'anin hidima bayan an haddace shi wannan ƙalubalenmu ne a wannan zamanin ga mahaddatan alƙur'ani sannan sai hibzu aya tsara alƙur'anin bayan an haddace shi an san abubuwan da ya kunsa na ilmo ba to aiwatar da shi a aikace mai hikima yana ma ma'addacin alƙur'ani nasiha yana cewa ya hafiz alƙur'ani lasta bi hafize? hatta ta kuna lima hafista mutabbiqa ce ya kai mahaddacin alƙur'ani kai ba mahaddaci bane hatta ta kuna lima hafista mutabbiqa har sai ka kasance mai aiwatar da abinda ka haddace na alkur'ani aikaci shi ya sa abdullahi bin mubarak rahmatullahi alaihi ɗaya daga cin manya-manyan almajiran al'imamu malik yana yaban al'imamu malik ya ce wa'ama wa alƙur'anu min kulle hikmatin wani fatlahul adabu fil waddan ya ce wa alƙur'anu min kulle hikmatin al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya kiyaye duk abin da alƙur'ani ya kiyaye min kulli hikmati na kowace hikima wani tsaklahul adabu fil lahmi wa dami sannan an kewaye al'imamu malik rahmatullahi alaihi da ladubba na alƙur'ani suka zama jininsa kuma suka zama tsokarsa abinda ake bukada mahaddacin alƙur'ani ya zama shine da an ganshi an yi alƙur'anu mujassadan fi jasadi a ga kaman alkur'ani ne ke tafiya kaman alkur'ani ke tafiya da wannan ne ake kiran sahabbai aljilul qur'aniyyu wato su ne generation na alkur'ani saboda duk abin da alkur'ani ya ce a yi to in kana neman ka gane tafsirin alkur'ani to ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki ayat take bayani khudil afwa wa amur bil urfi wa arim anil jahili in ka ɗauko ta to sahabban mazan sama za ka ga fassara ta a aikace a tare da su za ka gan ta aikace suna aiwatarwa a aikace za ka gansu za ka ga alkur'ani a tare da su sun tabbatar da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata rana wasu matasa guda biyu suka kawo mana na aisha radiyallahu anha ziyara hadisin muslim suka yi mata sallama ta ce su waye suka faɗi sunayensu ta ba su izini su zo na na aisha anha ba ta zama da maza akwai hijabi tsakaninta da maza hassanun razanun ma tuzannu bi ribati wa tusbihu ghaffa al-luhumil qawafil nana rabi Allah anha tana zama ne da da hijabi a tsakaninta da maza suka shigo sai suka ce ya umma ji'naki linas'alaki an khulqi rasulillah shi mun zo ne mu tambaye ki a game da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam Me tambayar sai ta ce masa amma hafistal qur'ana kai ba mahaddaci bane ai Allah ramma ne kai ta ce kana kulku qur'ana ai ɗabi'un annabi sama ga baki da alƙur'ani abinda ake bukata kenan hibzu ri'aya hibzu ri'aya tsara alƙur'ani abun gudu duk lokacin da mutum ya kasance ya haddace alƙur'ani kuma ya bar ƙur'anin baya aiki da shi to shine farkon wanda za a fara jefa shi a wuta hadisi mai ban tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan cewa farkon wanda wuta za ta fara cinsa rajulun atahu Allahu alqur'ana mutum ne da Allah ya haddata masa alqur'ani Allah ta'ala a filin tashin alkiyama zai tsaye da shi fa zakkarahu ni'amahu alayhi Allah ya tuntuna masa ni'imomin da ya masa na haddata maka alqur'ani na kaza na yi kaza shi mai kai da shi ce ya Allah ne aiki da shi ne kaza mala'iku su ce kadabta walakin ne yuka da qari'un wa waƙaƙila. ce ƙarya kake yi a nan wajen za ka yi ƙarya ba a ƙarya a nan nan wajen gaskiya ne ba a ƙarya ƙarya kake kayi karatu ne don a ce kai makarancin Alƙur'ani ne an kuma faɗa a duniya shi kenan sakamakon ka an biya ka ka je kai musabaka an ce ke na daya an je da kai makka an je da kai waye an ji shikenan an gama shikenan yuzhabu bihi ila an fa yutrahu fiha sai a tafi da shi wuta sai a jefa shi a ciki shine farkon wanda wuta za ta fara kalaci da shi mahaddacin alqur'ani sannan hadisin samuratu ibn jundab radiyallahu anhu yana cin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam da safi ɗabi'arsa in aka gama sallah sai ya waigo ya ce ayyukum ra'a ru'ya waye cikin ku yayi mafarki yau da daddare duk wanda ya mafarki sai ya faɗa ma annabi sama sai mun sama ya masa fassarar mafarki a ranar sai ba wanda ya ce ya mafarki sai mun sama ya ce to garin ba ku labarin mafarkin da nayi hadisi mai ban tsoro annisum ya ce yana kwance wasu mutane guda biyu suka zo suka ɗauke suka tafi da shi a cikin mafarki ya ce muna zuwa sai muka zo muka tarar da wani mutumi gashi nan an kwantar da shi wasu wani mutum kuma yana tsaye a kansa yana ɗaukan gunguman dutse sai ya ɗauki gunguman dutsen nan sai ya ratsa shi akan wancan na kwancan sai kan shi ya wali sai a sake haɗa kan haka yake ta masa manzo su ce sai na ce ma waɗannan mutanen abokanan tafiya ta wane ne wannan sai suka ce mu tafi mu tafi suka kai annabi sama wurare da yawa bayan duk sun gama kai shi inda ya kamata ya je sai suka dawo sai suka ce to bar mu maka fassara wannan mutumin da ka gani na farko rajulun atahu Allahu qur'ana fa kana la yaqumu bihi billayl wannan da ake tarwatsa kanta da dutse mutum ne da Allah ya bashi alkur'ani amma sai ya je ta bacci baya qiyamul layli to shine Allah madaukaki sake masa wannan sakamakon a lahira qiyamul layli ne mabi an tambaye al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aka ce rajulun hafiza al-Qur'ana fa kana la yanamu bihi fa kana yanamu alayhi wa la yaqumu bihi laylan Allah ya bashi Qur'ani amma baya tashi qiyamul me yasa? sai ce za ka rajulun bala shaitanu ala ra'si ya ce wannan shaitan ya riga masa bawali a kansa ƙiyamun lailin ba ka kaga ashe mahaddacin alkur'ani daban yake sadaka wannan hifzu ri'ayar ita ce ta ƙarshe ita ce matakin ƙarshe da ake bukata sadaka ƙalubalenmu ne a yau wannan bayan haddace alkur'ani da muke yi mu zauna mai nazari musabaka da muke ta karatun alkur'ani to yanzu mu damar ka musabaka aiki shin akwai mai tunanin mai musabaka ta aiki mai musabaka da hausa rigegeniya in wuce ka ka wuce da musabaka fa'ala ka wuce ni in wuce ka to mu dawo yanzu mu ka musabaka ta aiki mu dawo muna tuhumar niyoyinmu muna bincikan niyoyinmu me yasa muke karatun alkur'ani shin mun ba ƙur'ani haƙƙinsa abinda Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani dan shi muna yi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wal yatadhakkara ulul alba Allah ya ce littafi ne na musamman da muka saukar da shi gare ka liyadabbaru ayati Don sirka tintintini a game da ayoyin alƙur'anin a karanta a karanta a yi tintintini wal yatadhakkara ulul albabi sannan waɗanda suke da kwakwale mahaddata alqur'anin su tsaya kuma su ta sa su tsaya su riƙa bibiyarsa, suna fito da fikihun da ke cikinsa na aiki fikihun da ba kawai fikihun ilimi ba fikihun aiki a fito da abubuwan da alqur'ani ya kunsa na ba domin a aiwatar da su wannan ke so da haka akwai haƙoƙin ƙur'ani su ne nake son in cika sa bayani a kansu bayani na na ƙarshe da su alƙur'ani a dunkule yana da wasu haƙoƙi a kanmu haƙƙi na farko ne wanda muka fi riƙewa shine haƙƙul ƙira'ati wa tilawati haƙƙi na mu karanta shi mu bibiye shi mu karanta mai ta karantawa wannan haƙƙin farko kenan haƙƙi na biyu shine haƙƙu ma'rifati ma'ani haƙƙin sanin ma'anoninsa musan ma'anonin alƙur'ani abinda alƙur'ani ya ƙunsa malamanmu suna cewa kowane zamani yana buƙatar tafsiri kowane zamani yana buƙatar tafsiri babu wani zamanin da za a ce tafsiran da aka yi a baya sun wadatar a kowane zamani na buƙatar tafsiri domin alƙur'ani kullum sabo ne جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم ليس ينصرم آياته كلما زاد المدى طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم وجئتنا بحكيم لي ليس منصرم ولا القرآن كل سابو يكي زمان ƙur'ani na buƙatar sanin ma'anoninsa haƙƙin alƙur'ani ne a kanmu musan ma'anoninsa haƙƙi na uku shi ne haƙƙun tadabbur a tadabbur fauka ma'arifatil ma'ani tadabburi tintintinin alƙur'anin a riƙa tsayawa kullum ana tuno da abubuwan da alƙur'anin ya ce a yi al'imamu zahabi a cikin siyarwa na nubala yana kama da tarihin wasu daga cikin magabata wata rana wasu daga cikin suka ziyarci dan uwansu shikenan sai yasa aka kawo musu abinci ana cikin cin abinci sai aka ga shiru can sai dan uwan shi ya tambaye shi ya ce ya aka kai shiru dan uwana sai ce wallahi na tuno da aya ce a cikin alkur'ani wanda abin nan da muke ya dace da ita kawai sai shiga cikin suratul nur laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti أعمامكم aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malakat aymanukum sai yazo aw sadiqikum yanzu antum asdiqai gashi kun zo kun ka ziyara Allah kuma yace laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata gashi nan kulu jami'an yana tuna yadda suka dabbaka alqur'anin aikace alqur'ani na bukatar muna bukatar tadabburi ba a iya tadabburi ba a san ma'anonin alqur'ani ba shi yasa kake ganin su tare mu baƙaƙen fata sai a karanta alƙur'ani ba mu kuka saboda ba mu san abin da yake faɗi ba mu san abin da muke ake ke faɗi ba amma waɗanda suka san abin da alƙur'anin yake faɗa to sai kaga ana yi suna kuka saboda suna jin suna fahimtar ma'anonin fahimtar ma'anoni ita take taimaka musu wajen tadabbu duk da malamai suna cewa ƙwar'ani yana da wata mu'ujiza ƙwar'ani yana da mu'ujiza kala-kala daga cin al'ijaz na al'ƙwar'ani akwai al'ijazu sauti ƙwar'ani yana da ijazi na sauti lafizansa suna ɗauke da wani sako. ana ba da tarihin ɗaya daga cin ƙurra'u da aka yi su a wannan duniyar tamu a sheikh mahmud khalil al-husari rahimahullahu ta'ala lokacin da ya je ƙasar america suka tafi da shugaban ƙasarsu lokacin jamal abdul a masa an ce ya karanta alkur'ani a congress na america sai da aka yi ta kuka har da turawa suka rika kuka an ce a wannan tafiyar mutane goma sha biyu suka musulunta haka malaman da suka rubuta tarihinsu suka fai mutum goma sha biyu sai da suka musulunta saboda allah ta'ala ya ba a sheikh mahmud khalil al-husari wani irin sauci na daban wanda in ka ɗauko ƙurrabu da ake da su makaranta alƙur'ani to da wuya ka samu wanda ke da irin baiwarsa yakan yi maka abin da malamai suke ci mushi alƙira'atu mufassara ko alƙira'atu tafsiriya idan waje tambaya ne to karatunsa zai nuna maka tambaya ake a wajen idan waje mamaki ake zai nuna maka muryarsa za ta nuna maka mamaki ake yi idan waje ne na rahama muryarsa za ta nuna maka akwai rahama a wajen idan waje ne na azaba muryarsa za ta nuna maka akwai azaba a wajen da sauran asalib da alkur'ani salo-salo na alkur'ani to shi kuma sautin a sheikh mahmud khalil al'usari na fassara maka waɗannan salo-salon na alkur'ani a aikace to wanda yana taimaka wajen tadabbarin alkur'ani sannan bayan tadabburi sai wajibi na hudu shine wajibul amali bi wajibin ayi aiki da shi kakka jira gwamnati ta ce sai ba ba a kafa shari'ar musulunci ba a'a aqim shari'ata Allah fi baitik yuqim hallahu fi dawlatik ka fara yin shari'ar musulunci a gidanka ka fara yi a gida sai Allah ta'ala ya taimake ku sai a haɗe domin ai ka'idar tarbiyya ita ce تبدأ التربية من الأفراد فتصل إلى الأسر ثم تصل إلى المجتمعات ثم تصل إلى الأمم ثم تصل إلى الدول haka tarbiyyar musulunci take farawa shari'ar musulunci haka take farawa ni in yi iyalaina suna yi a gida unguwa ta ansa al'ummatai jihohi da local governments sun ansa daga nan kuma sai ka ga ƙasa ta ansa ga baki ɗaya wajibul amal ana aiki da qur'ani kuma wanda ya fi cancanta ya aiki da shi ne mahaddacinsa akwai hadisai duk da suna da rauni akan kawo su a babi na mahaddacin alqur'ani idan ya zunubi ɗaya za a rubuta masa zunubi biyu saboda ya sani ya saba ko da waɗannan hadisan ba su inganta ba a aikace abin da yake faruwa kenan da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya ba laifin mutumin da ya sani ya take sani ya fi tsanani fiye da wanda bai sani ba wanda bai sani ba ana son a koyar da shi ne shi yasa malamai suke cewa yu'zaru bil jahl ana ba da uzuri da jahilci mutum bai sani ba za a ba shi uzuri amma wanda ya sani fa wani uzuri yake da shi a billahi mai zance likitan hauka ya haukace likitan hauka ya haukace to me za ka ce alimun zalla to ya za ka kai malami ne in za a zame shi yake miƙar da mutane to shi ne zalla yanzu shi ya zame mai ɗaukaka sarki shine idan ya ga wani zai kaskanta shi yake ɗago shi yau shine ya kaskanta zu izzatin dalla mai shiryatarwa ne ya ɓata murshidun dalla mai za ka iya to mahaddacin alkur'ani shi ya fi cancanta ya tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala na ƙarshe shi ne wajibin tahkimi ilaihi a kai ma alkur'ani ƙara ya zama ƙur'ani shi ne zai amana hukunci duk abinda da za mu ya zama huwal fasu kamar yadda magabata suke siffanta alƙur'ani huwal fasu laisa bil hazli alƙur'ani shi ke raba hukunci duk wata rigima da aka وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله حكمه إلى allah أي إلى kitabin الله duk sabanin da za a yi hukuncinsa na wajen Allah littafin Allah da sunna ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam saboda ina fatan iyaye wannan aiki da ke kanmu na tarbiyya kada mai sakaci da shi akwai sakaci yau na a bayyana da iyaye suke da shi a game da kula da tarbiyyar 'ya'yansu bayan karatu wani ne malamin ɗanka sai ka ga mutum bai san waye malamin ɗan shi ba shi ya tura shi makaranta amma yaron yana zuwa ko kuma bai zuwa da banka, waɗannan abubuwan su suke haɗuwa su tarbiyya gida makaranta unguwa masallaci in aka samu waɗannan mahallat waɗannan bayyaran guda uku sun inganta ko tarbiyyar yara za ta inganta in kowa ya sauke wajibin da ke kansa nauyin da aka dora masa to da izinin Allah al'umma za ta gyaru alƙur'anin nan zai zo ya zama shugaba a cikinmu ya zama shi ne jagora shi za mu riƙa bi shi zai riƙa hukunta mu shi zai riƙa mana hukunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatun alƙur'ani da malam usmanu ya zama dalilin shigarsa aljanna ya zama kuma sanadiyar shiga iyayensa aljanna domin iyayen da suka taimaka matsansu ya yi hadda alkur'ani ko ya yi aikin alkhairi to duk abinda zai suna da lada malamai sun yi istinbati a cikin wa'an laisa insani illa ma sa'a dan adam bayi da wani abu a wajen Allah sai abin da ya aikata hadisi sahihi annabi sun yace alwalad min sa'i abi da aikin baba ne domin shine sanadiyar zuwansa duniya to idan ɗaya aikin arziki kai baba kai ka masa tarbiyya ke kuwa ke kika masa tarbiyya to da aikin alkhairin da zai yi sai an ba iyaye kamar shi a ciki shi ya sa imam shatibi rahmatullahi alayhi yana yaban mahaddacin alkur'ani da kuma irin ta goma shi da Allah ta'ala zai masa yake cewa an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin min at-taj wal hula فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاب بها جاء القرآن مفصلا يتشي ما دل الهير ألا يتبت أجريك يا مقيمة حتى تشم القرآن إيا ينكران قوبك يا ما زاء سامسو wani irin kaya na musamman wani irin tufafi na musamman na alhari ne sannan za a dora musu kamban zinari saboda taimaka maka da suka yi a wajen haddanka to shi ne sai shafi ya ce fama zannukun bin nadli inda jaza'i to me ya zaton ku shi ɗan me za a mushi? in an mai iyayen shi haka ba su suka yi haddan ba su sun taimaka masa wajen yi ne da addu'a biya masa kuɗin makaranta ba da shawarwari tsayawa a matsa masa a sa shi kuka wata ran a tsaula masa bulala wata ran biya na cikin tarbiyya domin zai yi ya kaga wani yaro a ce ya taso ba a masa haka ba babban malami al'imamu al'imamu shankiti rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani tafsiri a wannan zamanin mai littafin abuwa bayan yana ba da tarihin kansa ya ce lokacin yana yaro mai kwakwalwa ne shi dama ƙabila su ba duk duniya ba wanda ya kai su hadda ba ba wanda ya kai su hadda a duniya to sai ya zama kuma Allah ya sa masa san wasa ya ce da aka kai shi wajen malaminsa tashin farko za a fara koya masa alifin babu to shi so yake yi ya tafi ya wasansa amma malamin nasa sai ya tsare shi sai ya rubuta masa al-huruful hijaiyya tun daga farko har zuwa ƙarshe sai ya ce biya mu kawai shi kawai ya ce kawai sai na biya ni buri a yi a sake ni kawai in tafi in je in yi wasa amma su yadda ya zama babban malami al-imamu Ikirima. ɗaya daga cin manya-manyan malamin tafsiri ɗaya daga cin manya-manyan tabi'a almajirin Ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ce Ibn abbas kamo ni yake ɗaure ni saboda wasana ba na son karatu wasa ya ce kamo ni yake ɗaure ni da igiya har sai na haddace abin da ya bani in haddace na alƙur'ani da hadisi sannan sai ya sake ni tafi kun ga abu tarbiyya so da kan uban da da uwar da suka tsaya suka kula da 'ya'yansu ana fatan ranar gobe kiyama wannan abu da suka yi maɗansu ya cece su daga shiga wuta ya kai su aljanna Allah ya mana haka Allah ya sa ƴaƴan mu su zama haddata alqur'ani hadda da matakanta duka da aka ambata mana guda mutu. hizzu riwaya hizzu diraya hizzu riaya Allah ka taimake mu Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka sa mu cikin waɗanda alqur'ani zai zama hujja a gare su ba hujja akan su ba ranar gobe kiyama Allah ka sa mu a cikin ahlul qur'ani alladhina mu ahluka wa Allah kuma ya albarka ga baki ɗaya. Allah maɗauki saki yadda ya mu anan ya haɗa mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh